To a shirin namu na mata yau bakwancin wa muka samu. Kuna tare da Malama Rayya Abba fagi. Malama Rayya ba mu labarin ki a takaice. An haife ni a fagi, a gidan da ake cewa gidan barkono. Gidan barkono? Eh. <laughs> Kuna sana'ar barkono ne? Eh, ba haka ba ne dai sannan kawai suna ne aka sami shi kakan namu. To, na yi makarantar Fage Special Primary School, na yi mai kwaro Islamiyya. Mm. na zo na tafi makarantun dai da na yi kala-kala daidai saboda yanayin transfer hmm. na je tudun wadaddan kade na dai kare a babura in short dai bayan na gama secondary school hmm. na yi aure yan watanni sai na yi aiki a ahmadiyya hospital dai da takardar secondary school? Eh, saboda ai kawai working experience na yi. To daga baya kuma sai na koma na sake dai na tafi na yi karatu a legal na karanta hausa arabic islamic studies mm. na ɗan katse kuma na huta na sake koma bayero university na yi karatun hausa special ons na gama sai kuma allah ya kawo wani aiki na project nake asibitin alnuri ina tare da su tun 2000 6. To ga cikin koro zance kin ce kin yi aiki a asibiti bayan kin kammala secondary school a matsayin asibitin da na din na zauna da likita ne a consulting room saboda yana bukatar mace da ta iya Hausa da za ta dan rika taimaka mishi saboda majority din patient din kin ga Hausawa ne. Da kika je jami'a dama Hausa kika so kika ranta? wallahi ma farko dai ma tun kafin in tafi jami'a ma a legal law aka bani mm. first admission letter ta to amma da na hangi abubuwa dai sai na nemi canji da kaina mm. aka sake min shine sai aka bani na karanta hausa Arabic Islamic Studies. Kafin nan kin fara eh, yin law din ne? A'a ban yi ba kawai da aka tashi bani admission eh admission letter kin san kaman karatun dama yanayin kawai takardunka in ka mika maybe a haka a baka deke akwai mm. karatun arabic haka dai da sauransu da kika kammala jami'a mm. kafin ki ki samu wannan asibitin mm. akwai wani aiki da kika sa a ranki wallahi ni gaskiya kin san kamar yanzu abin da in Allah ya nufe ka ne sai ka ga abin da ka karanta ma mostly yanzu ba shine Allah yake sa ma nasibi a kai ba sai Allah kuma ya dora aiki na ya kasance harka ce ta asibiti ta lafiya kuma wannan ma da nake da shi din aikin ga counseling ne Okay, counseling kike eh, ba da shawara. ne ba da shawarwari ga marasa lafiya da suke dauke da wannan cuta wajen ba su magunguna dai da ba su shawarwari. Sai da aka horar da ku kafin ki fara wannan aiki? Gaskiya kafin in fara aikin nan sai da na je na zauna na yi training a asibitin Aminu Kano late 2005 da in Action Aids hmm. akan adherence shine wato ba da shawarwari akan magunguna na ARVs din wato antiretroviral drugs na mm. HIV sannan kuma sai na dawo a alnuri din na ci gaba dama a alnuri din ne suka dauke ni amma suka ce in fara zuwa na training to ina batun gwagwarmaya to gwagwarmaya aikin san yanayin aiki tun daga karatu har ga aiki to ga ki mace yanayin gaskiya na samu kyakkyawan haɗin kai a gurin mai gidana saboda ba abin da zan ce mishi bai sa damuwa a yanayin karatu na irin cewa mace ta fita da 'ya'ya tunda ina iya abin da ya dace na gidana in yi sannan kuma harkar karatu na alhamdulillah kuma a karatun ma an sa kwazo tunda an fita da sakamako mai kyau to kun aiki kin san aka ce aiki ne balle kuma kana da ɗaukaka jama'a da yanayin dai abubuwa dole za ka dan fuskanci kalubale eh. akwai wanda ba za ka iya menshanin ba amma eh, dai ba dai eh. wanda zai yi tasiri sai dai kawai kana danne abubuwa ai wani ma kana ga kaman ko yanda kake ga kayi mishi daidai sai ga ba daidai ba ne ko a abokan aikin ko kuma a marasa lafiya to dai ka riga dai kana ganin cewa abin da kake yi aikin kusan kamar ba ma na albashi ya tsaya ba kamar na lada ne hmm. kuma ba musamman ma ni in na ma dan ji ba daɗi da yanayin aikin sai kuma in yi tunanin in to ban san me Allah ya nufa min da kasancewa in yi wannan aiki ba kuma na samu nasibi a kan shi ya zama mun ma jiki kusan dai a ce in za a ce akwai likitan HIV na musamman za a iya sawa da mu a ciki <laughs> saboda gwagwarmaya da aka saba kuma mutanen dai suna tare da kai ko da yaushe ma iya cewa an cimma uh, buri a rayuwa abinda ake so a taɓa rayuwa saboda ko ga abokai da ka taso da su ko a makaranta ko a yan uwa ai zaka ga wani bai kai matsayin da ka samu ba a haka ko ba gaskiya ba kuma ni dama ina aikin nan ba wai na sa buri cewa a'a kana aiki sai ka zama wani mai kuɗi shahararre an san ka ba. Mm. akalla a matsayina na mace dai ni ina ganin Allah ya yi min rufin asiri ni ina gode wa Allah haka in kuma an samu fin haka za a gode wa Allah wace irin shawara zaki ba matasa musamman mata shawara ta tunda aiki ne ma na shawarwari ya danganci duk kowane ma aspect of life kana ba mutum shawara musamman ban cika sanganin samari yan mata da samari suna zaune ko sun ƙi karatu ba ko kuma ba sa neman sana'a saboda idan kana takama kana da mai baka to in gata ne wata ran zai kare ko mai baka ya kasance ya tafi ko kuma abin da Allah ya bashi ya bakan ya ja baya kin ga in kana da naka zaka iya samu ka riƙe nauyin kanka da kanka kuma ka taimaka wani kuma ina ba yara shawara ni ma na karfafa gwiwa gurin yara na su dai nemi karatu ko ba ma. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.